a yakin qadisiyya da yakin yarmuk a yakin da yakin ya zama musulmai sun mallaki kasar farisa biladul iraq kenan suka mallaki kasar ruwan biladul shia fa فهل يتوافق هذا مع سنن الله القاضية بخذلان الكفرة والمنافقين shin yanzu wannan ya dace da tsarin Allah maɗaukakin sarki wanda Allah ya alkawarin zai kaskantar da kafarai kuma zai kaskantar da munafakai a ce kuma munafakai kafarai su ne a gaba gaba wajen cin nasara har garuruwa su dawo daga hannun kafarai su zama hannun musulmai suke a hannun kuma kafarai kafarai ne suka jagoranci wannan ya kokar zai yi haka ba zai yi ba wakil muqabali sannan kuma ko wakil muqabili a gefe guda kuma ra'ayna annahufi fi ahdi al-ma'sumi a zamanin sayyidina ali radiyallahu anhu wanda in shi ke cewa ma'sumi ne shi baya laifi alladhi ja'ala wilaya wilayatahu rahmatan lin-nas wanda suke cewa Allah ya sanya shugabancin sa ya zama rahama ga mutane kama ta kuluna kamar yadda kuke cewa tafarraqatil ummatu wa taqatalat a zamanin sayyidina ali kuma sai aka samu al'umma suka rarrabu aka samu ya yaƙoƙa a zamanin su tsakanin musulmai to ya haka su waɗancan kun ce kafirai ne Allah kuma ya sa an ci nasara a zamanin su shi kuma sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu kun ce shi ma asumi ne a zamanin sa kuma sai aka samu rikici musulmai suka yi ta rikici a wannan lokacin hatta qama al'ada ubin islami wa ahli har abokanan gaban musulunci suka ga su ji kwaɗayin ma za su iya gamawa da musulunci dama ka'ida ita ce Allah faɗin malaukakin sarki ya faɗa mana wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu ka'idar sunnan Allah ita ce idan musulmai suka shiga rikici a tsakanin junansu suka rarraba kawunansu gida-gida suka ki tsayawa a kan gaskiya to wannan dama ce ta Allah ya aiko abokanan gaba su yadda suka ga dama da su to a zamanin sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu aka samu rikita rikita a tsakanin musulmai rikici tsakanin sayyidina Ali akwai khawarijawa ga 'yan shi'a ga rikicin da aka yi tsakanin sayyidina Ali rabbi Allah ta'ala an da sayyidina Muawiya to jiya aka yi haka fa ayyu rahmatin hasalat lil ummati min wilayati al to ina rahama Allah da ta faru a zamanin khalifancin shi wanda kuka ce ma'sumi ne shi ina rahama Allah kun ce shugabancin shi rahama ne daga Allah to ya aka yi kuma haka aka yi ta rigima aka yi ta kashe kashe in kuntum ta'qilun ma da in kuna da hankali kun fahimci ma abin da yake nufi yan shi'a a da su khalifofi uku sai na abubakar da umar da usmanu za zaka ji ana cewa wai na ɗaya da na biyu da na uku wai faɗin sunan su ma kyama ne na ɗaya shi lokacin da na ɗayan ya zo ya kaza ka bi sai ka ce yin yan diraman nan wai na ɗaya shi ma na biyun da ya zo haka ya yi haka na ukun ma da ya zo to a shi a waɗannan sahabban na manza na sallallahu Allah guda uku nan na bakko a wajen su kafare ne amma kuma a zamanin su sai gashi Allah ya taimaki musulunci abin da ke wani mutum ya zo zamanin sayyidina abu ali radiyallahu ta'ala an yana cikin kuma magoya bayan sayyidina ali ya zo ya ce masa ya amiral mu'minina ce mun zauna zamanin sayyidina abubakar da umar lafiya lau ba rigima ba hayaniya ba komai musulunci ya ɗaukaka amma da kai da sayyidina usmanu ƙarshen zamanin sayyidina Usman da kuma khalifancinsa sai rigingimu suka yawa a tsakanin musulmai me yasa haka sai sayyidina Ali sai ya kalle shi sai ce da Abubakar da Umar ni da irina mu ne mabiyansu shi yasa suka zauna lafiya amma da ni da Usmanu kai da irin ka ku ne mabiyan mu ya za ba za a tashin hankali ba ku lalatattu ne to ya za a yi mu kuma mutanen kirki ne Allah ya jarrabe mu da ku shi yasa malamai suka ce a tarihi ba a taba samun mutumin da yake mutumin kirki Allah ya jarrabe shi da tsinannin mabiya kamar zai dina Ali ba su ne fa mabiyansu daga baya a cikin shi'a kuma aka samu khawarijawa suka zo suka ce to ai shi kafiri ne ma jinin shi ma ya halatta ƙarshe su suka kashe shi عبد الرحمن بن ملجم المرادي الخارجي في قصة سيدنا علي حتى لي أنا شو مبيا سيدنا علي to shine ma ne yake zamanin sayyidina abubakar da zamanin sayyidina usmanu zai zama zamanin sayyidina umar an samu ci gaba musulunci ya ci gaba to me yasa kuma zamanin sayyidina ali radiyallahu ta'ala an kuma sun ce ma'asumi ne shi ma'asumi bai laifi bai kuskure to ya aka kuma zamanin shirjinjimu suka yawa shine ma ne yace in kuntum taqidu in kuna da hankali ai ya kamata ku gane ashe sai dan ba ma'sumi bane wadancan kuma da kuka kafirta su ba kafirai bane kenan Allah ya yarda da su shi kuma Allah subhanahu wata'ala ya jarrabe shi jarabawa ko Allah na iya jarraba kowa shi yasa khalifofin nan dukkanin su kowa da irin jarabawar da Allah ya masa sayyidina umar kace shi akai sayyidina usman kace shi akai sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu kace shi akai dukkanin su kace su akai an san wanda ya kace sayyidina umar an san wanda ya kace sayyidina ali wanda ya kace sayyidina usman kuma suna da yawa zaman lafiyar mutum shine waɗannan sahabban na manzon Allah da sama zaɓaɓɓun Allah ne su ne waliyan farko su ne duk wani wanda yake ikirarin kare waliyai ya waje bai kare idan an zage su hankalin kai tashi sannan wanda ya zage su makiyin kai ba wanda yake kare su ba gama sai zama aka san haka muke gani wanda zai zagi habban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai kwana lafiya ana ma sai. shi amma wanda kuma yake kare shi kuma abokin faɗa ne to waɗannan waliyai ake karewa waɗannan su ne fa waliyai masu lafiya, waliyai masu tikiti, su ne wanda suke da tikitin wilaya duk wani waliyin da ba su bai da tikiti in ka ga dama ma ka ce ba wali bane ba kai laifi ba a wajen Allah da manzansa ba kai laifi ba domin ba wanda ya ce waliyi ne shi Nasti bai zo ya ce shi waliyi bane. amma sahabban manzon sama nasti ya tabbatar da waliyan Allah ne Allah ba su take shiryatar da mu ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon aiki da ita ya nuna mana karya karya ce kuma ya ba mu ikon guje mata وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين sannan yan uwa kun ga yadda masallaci ya koma muna godiya ga Allah subhanahu wataala kusan shekara biyu kenan ana aikin masallaci yau ga matsayin da Allah madaukakin sarki ya kai mu kuma ba aikin ya tsaya ba kenan wadaka wajibi ne mu gode ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya mai yawa sannan bayan haka ne godiya ga duk waɗanda suka tafi aka yi ta waɗannan gwagwarmayar wannan gwagwarmayar da su da waɗanda suka ba da gudunmuwa su tintini da kuma waɗanda suke kan badawa wajibi ne mai wannan godiyar kuma wajibi ne mu yi addu'a ga junanmu kuma musamman a ƙarshe-ƙarshe wanda yake wannan aikin na yanzu wajibi ne mu masa addu'a domin aikin sa yanzu shi yake gudana sauran ma da suka yi kafin wannan lokacin su ma ladar su tana nan tana gudana aikin musulunci wani aiki ne da ba aikin da ya kai shi daɗi daɗinsa na farko tun a duniya a yabe ka kai ba yaban kake nema ba ba ka neman yabo amma kuma zuciyar dan adam na son ta abu mai daɗi a ce ta yi wannan kowa dan adam na son haka shi yasa abu musa al-ash'ari yazo yana kira'a da daddare ashe manzon sama ya ji shi manzon sama da safe ya ce a'a abu musa al-ash'ari jiya kai ne na ji ka kana kiyamul laila a masallaci na kake da kira'a haka ashe murya ka dadi gare ta sai ce wallahi ya manzon Allah ai ban san ma kana ji na ba ai ina ma da wata ta boye ai da na san kana ji na la habbtu laka tahbira ai na ƙara zuwa maka da wata muryar mai daɗi fiye da wannan mazan sama ya yabe shi yace laqad usita mizmaran min mazamiri ali dawud ce muryar ka kamar wata sarewa ce mai daɗi daga cikin sarewoyi na annabi dawud alaihi salam kaga dan adam Allah madaukaki ya ba ya ya sa mushi wannan amma ba a ce ka nemi yabo ba la nuridu minkum jaza'an wala shukura eh in kai aikin alkhairi ba ka neman cewa sai an gode maka amma in an gode maka to za ka ji daɗi kuma ka ji daɗin nan bai taɓa ikhlasin ka ba sahabi ya zai tambayi manzon sama yace ya ma'aikin Allah wani zubin ɗayan mu zai yi aikin alkhairi sai a yabe shi sai ya ji daɗi shin a haza mina riya'i wannan yana ciriya manzon sama yace tilka bushra abila wannan bishara ce ta kusa kusa Allah ya fara maka tun a duniya Allah ya karɓi aikin ka ɗaya kenan sannan na biyu ka zauna da mutane lafiya kowa ya soka duk mutumin da ke alkhairi za ka ga mutane na san shi duk da ba zai rasa kuma ba tsinannu ba ka san a cikin duniya ba a rasa tsinannu tsinannu na nan duk aikin alkhairin da za ka yi ba za su gani ba to waɗannan tsinannu ne a shari'a sannan na uku kuma Allah ya karɓi aikin kai ba ka lada to me kai wannan daɗi manzo Allah sassan ya ce ranar lahira Allah zai bujiro ma da mummunai ayyukan alkhairin da suka yi duk ce ya Allah a sake mai da mu duniya mu sake yi Allah a sake mai da mu duniya mu sake yi ya Allah ce a ai babu komawa duniya amma yanzu wannan ladar da na nuna muku to na ka muku ita so ba iyaka to falaloli da darajoji ga sunan kala-kala sun tabbata da yin aikin alkhairi sannan aikin alkhairin da ya fi gabaki daya shine aikin alkhairin da za ka yi wasu su ci gajiyarsa aikin alkhairin da za ka yi wasu su ci gajiyarsa ba aikin da kai kadai zai tsaya maka ladar kai kadai za ta shafa ba shi na na taba baku labarin amma masallacin juma'a ina jin ko a tafsiri ko a hadisi na taba da labarin da al-imam az-zahabi ya kawo tarihin al-imam abdullahi ibn al-mubarak malam abdullahi ibn al-mubarak malami ne almajirin al-imam malik malami ne mai dukiya mai dukiyar gaske duk shekara sai ya ce ma mutanen garin su kowa ya kawo kuɗinsa wanda yake son aje aikin hajji sai a tattaro kuɗi ka kawo kudinka da kudin guzanka sai a hada a baka a baka takarda cewa ka ba da kaza kudin tafiyarka da kudin dawowa da kuma kudin abinci sai a tafi shine shugaban tafiya shine amirul hajj idan aka tafi tun akan hanya sai ya ce to mutacciyar duk abincin da kake so sai a tsaya a restaurant misali a wannan zamanin namu sai a tsaya a restaurant zai ce kowa ya zaba abin da yake so kowa ya zaba abin da zai ci in aka zazzaba sai sai ya ce to a fito da kuɗi a jiya, in aka gama biya har a kai maka a yi aikin hajji a yi komai a dawo in an zo dawowa sai ce kowa ya tsaraba da yake so in aka yi tsaraba ka ce duk abin da kake so sai ka zo daidai in an zo rabuwa ka zo ka ce to kai ga gidanka nan sai ce to kuɗin da ka bada a dubo nawa ne sai a duba sai ya ce makashiyan shi a mayar maka da kudanka duk wannan hidimar da ya maka ta tafiya da dawowa da abincin da zaka ci ya maka ne a cikin kuɗin shi dan Allah to wata shekara suka shirya za su tafi aikin hajji sun zo za su wuce sai suka ci zango a wani ƙauye kun san tafiya aikin hajjin da ake da a ƙasa ake zuwa ko kuma su suna can ɓangaren ne kamar mana abdullahi bin mubarak ya rayuwa ne a madina saboda daga madina zuwa maka kamar misali daga sokoto ne zuwa zaria shikenan suka taho suna tafiya suka ci zango a wani ƙauye shikenan sai almajiransu suka dan fita gari haka su ɗan shakata su ga yadda garin yake sai suka ga wata yarinya an zubar da mushe na kaji ta zo tana kwasa tana tattara sai ɗaya daga cikin su ya bi ta ya ga gida ta shiga da shi mushen kaza a musulunci cin mushe halas ne haramun ne ko to ita kuma musulma ce a cikin garin musulmai amma ga shi ta zo ta ɗibi mushi shi kenan malam Abdullahi mun mubarak sai almajirin sai zo ya faɗa masa ya ce alga kuma na ra'aytu shay'an ajiba wa amran ghariba na ga wani al'amari mai ban mamaki baƙon al'amari ce ma za ra'aita me ka gani ya ce wallahi wata yarinya budurwa na gani ta zo akan bola ta ɗibi mushen kaza ta tafi da shi gidansu ce je ka ga me za ka yi da shi kai ma tashi sai ya kara masa abokin tafiya ce ku je ku ga me za ka yi da wannan mushen suna zuwa sai suka tsaya a bakin kofar gidan sai suka ji mama tana cewa ki sauri ki gama fiffige ba ki dora mana kin ga yara tun suna ta kuka kwanan su uku ba su ci abinci ba ai sai suka koma gida da sauri kai suka koma wajen malamin su malam Abdullahi Mubarak suka faɗa masa yace to yace to a cikin kuɗin da muka zo da shi a fitar mana yace sa nawa zai mai da mu yanzu gida nawa zai mai da mu gida ka ware mana abin da zai iya mai da mu gida lafiya lau da cinmu da shanmu da abubuwan da ake tsammanin su faru a hanya ya ware ya ce to duk abin da ka bayan wannan abin da ka ba sauran duk je ku ba wannan bayan Allah shi mu taimake su yafi mu je mu yi aikin hajjin nafila shi in mun yi aikin hajjin nafila ladar kanmu za ta tsaya amma wannan taimakon da za mu yi za mu raya al'umma ne wa man ahyaha hafa ka annama ahayan nasa jami'a qur'ani ce in ka raya rai ɗaya to kamar ka raya al'umma ne ga baki daya ya'ya ci kwanaki uku ba su ci abinci ba sannan mu kuma mu ɗibi kuɗi mu tafi aikin hajjin nafila ke wallahi mu je mu taimake su yafi mu je aikin hajji Shi ne malamai suka ce aikin alkhairin da musulmi zai yi ya zama amfaninsa ya shafi al'umma to ya fi aikinsa da zai zo ya yi shi kaɗai Shi ne malaman mu na fiƙu na sha faɗin wannan Malaman mu na fiƙu suka ce aka samu mutane guda biyu ɗaya ɗalibin ilimi ne neman ilimi da yake yi Sai kuma shi ibada yake kullum yana masallaci yana jan tarbi yana sallah amma ibada da yake sahihi ya ce ba ta bid'a ba suka ce idan ka fitar da zakarka a matsayin ka na mai kuɗi kar ka ba wannan mai bautar kar ka ba shi ka ba ɗalibin ilimi domin ɗalibin ilimi yana yin neman ilimin ne ko ya ci ko ya so sai an ci gajiyar ilimin sai ya karantar da mutane sai wani ya zo ya masa tambaya shi ko wannan mai bautar tashi shi kadai za ta shafa in Allah ya ansa to kun ga shine irin wannan maganar da ake yi so duka al'ummar mu da ta fahimci wannan to da abubuwa da yawa da ban yi su da kuma mun yi abubuwa da yawa waɗanda za su yi mana amfani to da muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala game da wannan ci gaba da muka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace at-tahaddathu bi ni'matillahi shukrun kuma qur'ani yace wa manzo sallallahu alaihi wasallam amma bi ni'mati rabbika fahaddith in Allah ya maka nima ka ambata malamai suka ce daga cikin fadin ni'imar da Allah ya maka ka rika tuno da ya kake kazalika kuntum min qablu famanna Allahu alaikum da can da can sahabbai ne suka ga wasu sun yi abu suna yin abun banza sai suna rena sai Allah ya ce musu kazalika kuntum min qablu famanna Allahu alaikum kuma da haka kuke Allah ya muku baiwa so daga wajibi ne a tahaddutu bi ni'matillah in Allah ya maka ni'ima ka gode so daga wannan ni'ima ce masallaci na ta kyalli eh. ka ga wannan masallacin ko a jidda ai za a nuna shi yanzu cikin da yanzu eh insha Allah so daga muna fata yadda masallaci ya rayu da gini to kuma ya rayu da alhaini domin gina masallaci abu biyu akwai al'imaratu al akwai al'imara al al'imara al-hissiyya shine yanzu ake ta yi gina masallaci a gina shi da bene da kaza da waye yadda zai za a yi sallah yadda za a yi ibada to sai kuma al'imaratu al ta fi wahala ara masallacin yin ibada a ciki yin sallah ingantacciya a masallacin yin karatu ingantacce a masallaci hanyoyin raya masallaci ke ya zama masallaci ana yin sallah karɓaɓɓiya ingantacciya mai kyau a masallacin sannan kuma ya zama ana ingantaccen karatu ana raya masallaci da sunna dukkan masallacin kuma aka zo ana bida a cikin ya zama ba masallaci ba ya zama kuma wani abu daban eh, ginin masallacin kato kuma abu ga ganga ka ga da damuwa ko a zo ana kiran sallah ba daidai ba mutum in da wasu wallahi mutane da suke kiran sallah da za a zo a tara ma mutum a kiran sallah da yake yi a ta zama abinci wallahi ba zai ci ba shi sa malamai suka ce daga cikin lawazimul masjid abinda tilas ne masallaci ya sama ya samu limami ingantaccen liman limamin da ya karatun alkur'ani limamin da ya san fikihu limami mai kiyaye sunna limami mai kiyawa wani ɗabi'u ba dan banta ba sannan ya samu ladani ladanai ingantaccen ladane ko ladan ingantacce wanda ya san lokutan sallah yake da murya amintacce to idan masallaci ya samu wannan to ya muwal sannan ma musu kuma su taimaka su ba da gudunmuwa wajen raya masallaci kowa na da gudunmuwa da zai bada a masallaci jiya na je wani masallaci da aka bude a zango ne musu muhazara duk ne waɗannan bayanan masallaci ne mace ɗaya ta gina shi mata mata ce mata ce lakcara ce ta jami'a ita ta gina masallacin ita kaɗai komai masallacin an mata ita ta sai filin ita ta gina kuma kaje kaje wajen suna da bukatar dama masallaci bayan aviation can can ƙasa don unguwan ma har yanzu da filaye da yawa ba a cika ka ba to ka dai irin wannan abubuwa ne na alkhairi in mutum yana gani sai ta jin daɗi musulunci na ƙara ci gaba musulunci na ƙara faɗaɗa to ma zama su ma sun raya masallaci halartar masallaci da wuri kula da tsaftar masallaci yanzu kun ga wannan duk abubuwan da ake wanda ya san irin wannan abubuwan karin wahala ne aiki ne a kan in a gidanka kai tiles aiki ne mata ka za ta kara aiki kai ma za ka kara aiki sai ka yi siye siye da yawa sai ka siyo mofa sai ka siyo kaza har akwai abubuwan da ake juyu a dan fesa mai ya rika kanshi to kun ga aiki jari to da bayan an gama gyare-gyaren masallaci mutane za su hakuri kila da wasu dokoki da za a rika sawa na kula da masallaci ba ka ba sai ya zama ya ya yi talawusi duk masallacin ya zama kazanta ku yawwa to kaga sai mutane sun yi hakuri sun ba da haɗin kai a game da dokoki ina faɗin wanda ne ba riga an kafa an ce kaza ba aiko. ko to Allah madauki take ya taimake mu wa sallallahu wa wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka